To, madalla sannunku da kokari abokanan aiki za mu dora inda muka tsaya a karo na hudu a madadin masu sauraro da daukacin kowa da kowa mu ne miki marhaba. To, jama'a assalamu alaikum. To, a shirin da ya gabata mun ji wannan aure na farko an rabu kuma an zo bayan kin gama idda kika fara taya wa zuciyarki cewa shin za ma ki iya ƙara aure ko ba za ki iya ba daga nan me zuciyarki ta ci gaba da saƙa miki sai na ce tunda dama an min aure ne a lokacin ina da shekara sha bakwai mm. ina da shekara sha bakwai ban ma sha bakwai ba sai mm, lokacin in ban mata bakin shekara ki eh. sha hudu aka miki aure eh. mm. sai na ce to tunda har yanzu karatu bai min ban yi girman da zan ce duk da ilimi ma ba a girma eh. kawai sai na ce a lokacin da gama secondary su nan a lokacin ina shekarar karshe na gane duka auren shekara nawa kuka aka gama duk wannan rikicin duka duka ko cikakken shekara biyu ba yi ba duk wannan abin da duk wannan rikicin ko cikakken shekara biyu ba yi ba sai na koma makaranta da na koma makaranta bayan kin gama secondary school Yawwa bayan bayan kai auren ya mutu mm. sai na koma na da na zana takardu na suka fito suka yi kyau mm. sai babanmu na ce zan ci gaba da karo sai ce a'a aure zan yi sai na ce a'a baba ba son in fara in ƙara faɗawa abin da na ƙara na fi son in tsaya in mallaki hankalin kaina in nutsu kun sai in aura hmm. sai ya ce a dai kawai dai in ta addu'a amma dan dai makaranta in koma islamiyya tun da yanzu na gama sakandare din in hmm. koma islamiyya in juya nan sai na ce to shi na ci gaba da zuwa wata makarantar matan aure hmm. na ci gaba da zuwa ina nan ina nan ina zuwa kwatsam sai ita wancan hajiyan fa kusan shekara da rabuwa fara danta hmm. tunda muka da wani ban ba taba sata a ido na ba ita hajiya ina zaune azumin ina zaune a cikin gidan mamma ba ta sai abokan zaman ta sai gata ita eh sai ga ta muna shigowa ba sallama ba kuma kawai ganin ta muka ta faɗo mana gida to sai ga ta sai na ce mata lafiya hajiya me ya faru ce eh, na ma rabu da ɗanta tsayin shekara ɗaya ban kyale shi ba yanzu ɗanta ya haukace ne eh wai ya haukata sai na ce kamar ya ya haukata ni sai na shiga matashin hankali na ce kamar ya ya dama ke biki taba ganin sa tun da tun da muka rabu Allah bai ƙara haɗa ni da shi ba Allah wallahi ba unguwar su nake zuwa ba tun da ba unguwar ku ba tun da ba unguwar mu daya ba sai ta ce min ya haukata sai kawai ni na shiga tashin ko bashin na abiya bashin kenan ba a biya ba wannan dai ba su biya ba wannan dai biba biba ma ina ta ta ko wani abu ya samu da dan ta faɗa kan ɗan in yana tafa sai ta surutai sai zama kamar ma wakati wai sai aka ce mata wai ni ce na dan mata da ɗan yauwa eh sai ta zo wai lalle lalle sai surkullan har gida fa surkullan da na yi wa sai na warware mai sannan sai ne fa na surkullan da na yi wa hmm. kamar na surkullan da na yi sai na warware eh wallahi sai na warware na ce to shikenan na zo mu sai ya zo wancan mai zuciya ne wanda ya hambare ta din na iban mm, kaya mm. su ce mun jira yake duk da Allah ya kawo ta gidansu sai mata cin mutuncin da ba taba tunani ba. Ai ko ya rike ta ya rinka tafkata da bula. Eh, ita jiya? <laughs> Eh, ita tana kuka sai da Inna lillahi. Tun tana kuka sai ta daina. ya zane don kulle daman gida ya kulle wallahi karshe nga maza eh. ka rinka tsallakwa suna ce ta ana eh ya hana wallahi sai da ya mata duka sai da ya mata duka karshe da ya gama dukan ta ya bude gida ya dauke ta ya wulla ta ya cilla ta waje ya ce da ta kana so wallahi wannan abin da ya mata kaɗan ne so tun daga lokacin ba ta ƙara zuwa ba tun da ya mata wannan abin ba ta ƙara zuwa ba ta tafi ashe wai a lokacin abin ne ya rikice mata ɗanta ya haukace an sako mata 'ya'yanta uku uku eh abu ya sai mata ta sai ta tanshanye mata yawa shi ta zo gida shi ne ta zo nan gidan mu ta rasa inda za ta nemo sai ta zo nan gidan mu hmm. ta tayin mana da hankali amma yanzu kamar dukan da ya mata kina ganin kamar ya dace sai kin ji daɗi ni da gaskiya na ji daɗi da aka rike ta da aka rike ta amma me hmm. idan na tuna babba ce ita hmm. bai kamata ya rike ta ba sai in ji bai kyauta ba amma ni gaskiya abubuwan da ta mun sai na ji a ai maganin ta kenan to abubuwan da zamu sani ai an irin su in ba a yi musu haka hmm. abin da za su yi amma kin ga babba ce kin ga kamar ai ya ce da ba zai wa yadda ba zai yi wa mahaifiyarsa rashin hmm. kina ba amma ai ba ba wancan ne da ya ce ba zai yi wa kanin sa wanda ya hambare ta ai shi wancan wanda ya hambara wanda ya hambara shi mara jin shi mara zuciya da yake za a ce shi ne hmm. ya dake shi ne wannan duka to ina iyayen gidan ku dukan su kowa da kwana gidan ku ba su sauran matan gidan kasa kwatatta suka a gida a gida to yanzu da kun yi kisa kuma ba Dida dai ita ce. Tun da ita ta shigo, hmm. shine na rinka kuga makota sai tsallako aka ta katanga aka cece ta. aka cece ta mm. to shi da yake zuciya ce da shi mm. ita kuma mai zuciya da mun kuma irin bayan kun rabu da shi ba dan bibiya ko yau miki wa shi mijin naki baya bibiya ta baya bibiya kuma biki jike kina son sa ba yi. wallahi ne tunda muka rabu sai na ji ubangiji ya yaye min san shi a cikin zuciyata mm. sai na ji kwata kwata ma na ma manta da rayuwan shi gaba ɗaya sai na ji rayuwa ta da sabuwar rayuwa eh, sai ran da muka ba na ce na shiga makarantar matan aure ba eh. sai muka yi sauka da muka yi sauka sai ashe da ita hajiya akwai mm. yar kanwata a makarantar town to sai ta zo gurin sauka sai ta gani ita hajiya eh sai take ta kai har da wance aka sauka sai ta ce eh wallahi har da ni sai na ce to shikenan muka gaisa ta mun murna na yi sauka na ce na gode ce Allah ya kala kala eh kuka gaisa ta mun murna na yi sauka na ce na gode bayan ta ci duka haka da <laughs> ai tun daga wannan bata ƙara zuwa ba eh sai wannan sauka da kuka eh sai wannan sauka da muka hadu sai na zo na ke ce da mamun bikin ka yau harajiya yana hade ta ce mun na yi sauka Allah ya sanya alaka ana mara eh wa ya sani ko ta sako wannan kiyayya ko ta sani anya ko umma duk fa bakin da ya furta hmm. bai san ka ba zai taba san ka ba kawai dai ta yi ne ta ciki na ciki mm. aka yi wannan ta wuce sai kanin baban abokinsa mm. sai zo sai ke cewa kanin baban ta ai yana so mm. yana son ta to da tun ina budurwa shi ma ya so ne sai ce eh ina suna gashi gashin Allah da zai aure ni zai rike amana sabon ta ce a ni gaskiya ba na son wannan auren mm. a zo ya kici ya kicin sai ta eh insha Allah shi kanin maman tamu mm. ba abin da zai faru shi da mun kuma wannan kanin abokin kanin baba tamu ba baya rikon aure Ta. an mai tambari. Shi kuma wai amfanin wasu wannan kanin maman tamu da ya ga ai yar kanwar yar yaye shi ce. Ni ai ba zai wulakanta ba kowannen dare da suka taso sun suna yara. An taso an yi cuɗanya an riga an zama ɗaya. Hmm. Shi ba zai wula. Ko yana yake nan ba zai yake ba. I eh, ba zai mai ba shi ba amfani hali zanen dutse bai san hali zanen dutse ba. Hmm. Sai ce a shi wallahi ba zai mai ba. Bai zai mai ba na ce a'a ni fa ba na so. Babanmu ya ce a'a dai ya dai bu iyayena da daɗin baki. har dai aka yadda aka yi wannan auren to shi ma aka zo aka bana so haka na haƙura ba ta mm. ce in yi haƙuri in Allah ya nufa sai in gana zauna kuma bai wulakanta ni ba bai tozarta ni ba mm. sai su yi ta addu'a na kasa ba kullum ina gaya wa Allah idan auren ne mafi alkhairi mm. Allah ka tabbatar da shi kuma duk fitanar da ke ciki Ubangiji Allah ka kawar min da ita. Hmm. Allah ka tabbatar min da abin da ya faɗa kare har Allah ya ikonsa a kai a kai wannan aure. To shi suke matsala ta farko tsoron matar shi yake ji. Ita uwar gidan Ita uwar gidan tsallaka mai idan ta sa mai kara ba zai tsallaka ba. To ya sani ko daɗin zama ne. <laughs> Ina ji daɗin zaman ne idan ta ce mai karya abu wallahi ta asma'u eh. ba zai ba. An ba zai ba. ba zai ba to bai yake matafiyi ne idan ya tafi kin ga kai ne karami dole sai kai hakuri mm. wani abun kana ji kana gani za a kware ka mutum da kai ne karami ba dole kai hakuri ba ma hakuri yana da yaya yana da yaya mm. ma hakuri ma wadaci ma hakuri ma wadaci to shi ita kuma a rayuwarta babban bakin cikin ta a duniya ita wannan uwar gida. Mm. Ita babban bakin cikin ta a duniya ta ga ta ga yau ga wata kishiya ta zo mata gida. Mm. Ita ba ta san shi kuma abokiyan zama. Mm. Shi kuma Allah ya sa mai sanye aure ya zauna da mata biyu. Mm. Ita kuma ba ta so in ya saki sai ya auro. In ma ya saki sai ya auro, in ma ya saki sai ya auro. To ni da gaskiya da zaman mu da yake ina ba ta respect. da zama mu mun dore akwai daɗi ba ta taɓa nuna min yawa ba taɓa da abubuwan da ake cewa tana yi eh. ni ba ta taɓa mun ba. Duk ina mutunta ta. Yawwa duk ina mutunta ta. To sai muka zo haka hmm. sai a ah, shi idan ya tashi tafiya kuɗin cefane haka idan zai bayar hmm. na adadin kwanakin da zai yi idan ya bata idan ya bata nata ya zo sai ta ce ya bani nawan ya bata. A hannunta. A hannunta. To sai ya bata ni ba za a ban ba. Eh, a to a lokacin bana damuwa bana damuwa na to a girki ne fa ta siyo ta bani in girka menene mm. to haka ita to wannan sai na ga ato sai ina zaune haka da yayata su take ce min da lokacin ma baya nan ya tafi sai nake cewa da yayata mm. ban ɗari biyar sai ta cike kwame za ki ɗari biyar mijinki ya tafi jiya ku da kuɗi yana gurinku. ku eh mata mata mata mata eh, mata mata ta mata mata mata mata mata mata mata ba, mata ba sai ta ce kamar ya ba a taba baki kuɗin zarsu nake gaya mata gashi gashi ta ce a'a ba haka za a yi ba idan ya dawo ki zauna ta masala ku tattauna da ke da shi kowa ya rinka ba shi haƙƙinsa a hannunsa a hannunsa hakan sai ya duk gidan ku dai duk gidan mu ɗaya ga ɗaki na gana ta mm. sai ya ce bai na ce mata a dai mu dai lallaba a haka in tana da hankali wata da kanta za ta ce a bani mm. ta ce to shikenan muka ci gaba muna lallabawa a ka sai na ga a niyya in makilin ina ya ƙare sai na ce a bani to sabulu na ya kare sai na ce a bani komai nawa idan ya kare sai na zai na ce ta ba ko mm. shi na ce min sai ce in tafi in je in tambaye ta mm. in tafi in je in tambaye ta ke kin san wataran zuciya mm. sai ta ce kai ranar na sai ta ce wallahi ni ba zan tambaye ta ba ya miƙo kuɗin cefane na sai ni fa ba zan je gurin wata in ce ta ban kuɗin cefa ba a siyan komai a bani sai dai ka ban kuɗi na ni ma in cefa ne na ta kowace mace take yi mm, mm. sai ce a'a ba zai ba ba sai ce a'a sai ya ɗauko ɗari biyar sai ya bani sai ce gashi in ji ta wannan kuɗi daga an bani na bada da yara na ce komai su siyo min ai da ya dawo ta rinka masifa mm. yanzu har an shiga tsakaninmu da kai yaushe yarinyar nan ta zo haka fara bata kuɗin cefa ne Ba ni kake ba da yake hatta da takalmi a ɗakin ta zai cire. Wani takalmi? Takalminsa na kafa. Komai nashi yana ɗakin ta. Ko ɗakin ka ne? Ko ɗaki ko a ɗakin ka yake komai nashi yana. Ko wanka ya ɗakin ta zai tafi ya je sako kaya. Kun ne zo miki. Kun ya zo. Ita haka tsarin ta yake. Mm. To ita me yasa za a ɗauki wannan ɗari biyar a sai sai ke batta. ki batta ta an shi da a rinka bata kuɗin cikin a ita bace yadda ba to tun da yawan wannan ɗari biyar ɗin sai zama ya canza. da zama ya canza idan na ce mata ina kwana da safe in na fito sai ki amsawa tana da 'ya'ya tana da 'ya'ya manya a'a ba haka dai yan matasa mm. idan na aiki an ta ce ba za su ba to idan na aiki ƴaƴanta idan nayi abinci kuma na bata sai ta juya abin da sai ta ba ƴarta ƴar shekara goma sha biyu sai ta ɗaure mata sai ta tsallaka ta kai gidansu musamman in ta san yana na mm. ta tsallaka ta kai gidansu idan ya dawo sai su zo da ita da ƴaƴan sai su zabga tagumi a kofar ɗaki yunwa kenan yau kin ga ai yunwa kenan mm. yana sallama sai ya haɗa ko abincinsa zai ci sai hansu ta cewa baba za mu ci yunwa muke zuwa ba a ba mu abinci ba sai ya ce ina abinci ko ce yo abincin da ake ba mu dan kaɗan abincin da ake ba mu ba zai ishe mu ba yaran nan ma ba su ƙoshi ba yara an koya musu tarbiyya eh, kin ga yara ma an koya musu tarbiyya mara mm, kyau mm. yara ma ai ba su ƙoshi ba yara su ya kawo mu fara sai in ce wallahi na ba su abinci ka duba kula aka ɗauko kula sai aga babu abinci to to ina zan kai abinci to sai ce to shikenan idan aka gama abinci a daina zubawa a kula a bar shi a nan kicin din kowa ya zo ya ba ya zo ya yi idan na gama abincin na bata na ebanawa na tafi ɗaki na je na ci da muna ci tare to hmm. da muka samu wannan an fara ban kuɗin safarin sai ta je ta aiko in ta gama abinci ta ce in ba da kwano ta zubo ma hmm. dan ta zuba abincin ba da zuba wanda zai zai ishe ni ba ni hmm. ba za a zuba wanda zan cin koshi ba sai a zuba wanda aka san ko dan kararramin yaro wannan ah. abincin yayi mai kaɗan shi za ta zuba mu to sai sai a dawo ajiye abincin a kicin idan na ajiye a kicin na Ibnawa ina dawowa kafin in dawo sai ta ɗauko tilin ko gishiri sai ta zuba wannan abinci a garwaya a garwaya a garwaya kin gani na na ebi mai kyau eh. na shi na eban mai mai kyau kin ga na sai an ɗauko za a ci sai ya'ya su ce kilin ko gishiri sai ta ce a aji ya'ya su aji idan ya dawo sai ta nuna mai ai na na ebi mai kyau na sama na ebi mai kyau idan ƙarya take mun in je in ɗauko abincin shi in da wannan abinci in da warin kilin ko gishiri to ƙarya take sai a ɗauko nashi babu ni ma na da na ci babu in ce ba haka ba kuma ke irin wannan abin na abubuwan nan ba kya yi da gaskan ba abin da ke masa na wallahi ba tun da nake rasu ban tun da ni ban ga tashi na ga matan babana suna yi mun ba hmm. kin ga ai ba zan yi wa wani ba haka ni matan babana mun taso ba kya ban yan nan ɗakin da yan nan ɗakin ɗaya duk ɗaya muke hmm. rayuwar mu gaba ɗaya don wallahi mutane da yawa ma sa bambanta ƴaƴan nan ɗakin ne ke ku ai ba zan yi wa wasu tun da ban taso na tara ana yi hmm, da na tarar da wani gidan mu ana yi ne sai in yi wa wani to nan ma sai dawo sai ce to nan ma ya kama mun faɗa yi ta mun faɗa yi ta mun faɗa ke tun dai bana tun bana ganewa ita take mun ita mm. take mun sai ranar nan da na gama abincin sai na shige ban ɗaki da yake ban ɗakin ma akwai windo a tsakanin kitchen din sai na taka turmi a cikin ban a cikin ban ɗakin sai na taka turmi eh mana sai na taka turmi turmi a ban ɗaki wallahi sai na taka turmin sai na sai tafi da wayata na ta ɗauka ina ɗaki Mm. ta fito sai ta ɗauko gishiri ta yi haka sai na ɗauki hotonta tana zuba abincin tana tona sai na ɗauki hotonta a haba wallahi <laughs> <laughs> sai na ɗauki hotonta na tafi da na tafi da na tafi eh. na gama abin sai ta gama da wanka na fito eh. na gama abin da zan yi na zu na dawo ɗaki sai na bari muna zama ta mai wannan kitsan ya gama bala'i ya gama mun faɗa na ci kuka na na ƙoshi sai da yana zaune na bari ya wuce sai ka ga wani hotuna za ka gani Mm. sai ta bidiyo ne ma ba ma hoto ba sai mm. na ce mai kaga sai ya gani sai salati ya salar da ubai na ce to kaga na ce daidai da rana ɗaya ban taɓa zuba mata ɗaya daga cikin abubuwan da take zargi na ba da zama in ce ta koyi ta da ƴaƴanta ta mm. take wa muguntar ta kanta da kanta to nan da yake faɗa ne da shi ya rinka surfa mata zagi har ta kai ma ya rufe ta da duka ta bidiyon amma ita ai ta ga bidiyon ya nuna mata nan tun daga wannan ta gani ma A ce ta gani ma kakkyawar mata na ta eh, shi kenan sai idan na fito na ce mata ina kwana wancan sai ta mun banza hmm. shi kenan magana ma kowa sai dai ya yi sha'aninsa magana ma sai maka daina hmm. idan na ce mata ina kwana ina ka gajiya to sai ta dawo kuma eba kayan abinci da kayan abinci a ɗakin ta suke idan aka ajiye mana kayan abinci hmm. sai a neme shi a rasa sai da ce aini nake yi ba Mm. in yake iya wannan kayan abinci in kai gidanmu in kai gidanmu sai ce to shiken sun da ita take iba a raba kayan abinci mm. sai aka raba kowa idan ya bata shinkafa kwano ashirin sai ban kwano ashirin idan ya bata taliya duk abin da ya bata sai ya bani magi mai komai sai ya bani mm. to ana haka sai yana zaune a majalisa sai abokinsa sai yake ce mai Wani wanta wai shinkafa ta koma siyarwa to ita eh sai ce sai nuna mai eh shinkafa ya ce to a ah, to ai na ga ka kwanan kullun ta Allah sai kwanaki da ya wuce kullun sai na ga an kai shinkafa gidana matata ta siya to ni baka ce min matarka ta fara sai da shinkafa ba mm. ya ga shi bai ce mai mata ta tabbas hmm. sai nuna mai iya eh, shinkafa ta fara siyarwa ni walla ban ma san an yaga ba sai da ina ɗaki na amma sai na jiyo sa. Hmm. na ɗauka wani abu ne sai na jiyo sa yana ta zaginta yana cewa ashe ke mata ba matar rufin asiri ba ce ba matar tonan asiri ce ina yi daidai gwargwado da yake direban babban mota ne hmm. ina yi daidai daidai gwargwado na rufawa kaina asiri in wuce yan fashi in wuce me duk don rufa muku asiri in ba ku ci in ba ku sha ke ce za ki ɗauki kayan kayan abinci na ki rinka siyarwa hmm. ki da abin da ake kenan a bayan wancan matan da nake aurwa ki ce a sheke kike yi ashe ke kike yi yi ce mata fada yi mata fada yi fada ya gama zaki zaki ne dai ban yi magana ba hmm. ina jin sai shi yake ce mu kina jin mu muna fada ba ki ba sai ai abin ku ne na mata da miji waye zai shiga tsakani hmm. kun fi kusa ai ko da kuke tsintsiya madaurin ku ɗaya tare na gan ku ai sai ce in ba raina hankali ba ga sai to Allah ya kiyaye Mm. Allah ya kama faɗa sai na ce to ya za a rayuwa sai haƙuri haƙuri mm. ake aka yi wannan ta zo ta wuce to idan na sai ta shiga tsakaninmu idan na tafi unguwa mm. sai ta ce mai sai ta sa a biyo ni a baya to sai ta turo yarta babbar yarta sai ta ce inda an tunkuta ki bi ta ki daukan mun hotonta hoto kuma kima kamar ki ɗauki <laughs> eh. ke kima an samu hoto kenan <laughs> ki daukan mun hotonta ki daukan mun hotonta ki gara ina da ina ta je to haka idan na tafi unguwa sai yar ta biyo bayana. Ke kina ganin ta? Ni ba na ganin ta. Tun ba na ga tun ban fahimta ba tun hanyar da nake wucewa ba su gane ba. Eh. Sai ranan nan kwatsam babana wanda ya haife ni. Eh. Na tafi unguwa ita ma ba ta nan. Ita ma ba ta na tafi unguwa. sai ga so uku to ana ga mai ana cewa idan na fito ana ganin yan nan tana biyo ni kuma da karinta ba tare muke ba mm. sai kuɗin na rabon dai zai gani mm. sai na fito wani wallahi ban ma gan shi ba to yana kara shi baban hanyar kuɗe a'a eh, ai a lokacin a unguwan ne aure eh, eh ni kuta ma ban ma gan shi ba ashe shi ya gani sai ga nayi nisa sai ga yan nan tana tafa da waya a hannunta to sai ya ce da wani yaro sai ce ka bi min yarinya ta ga me take da waccan waya sai ga yaron ne na biyar inda na tsaya muka gaisa da wannan eh. ko mace ko wani gida in na shiga ya sai ta ɗauki hoto a sai da sai so da baban mu ai shiga shiga shiga abin da yar take hmm. na zo gida na gama abin da zan baban bai ma gaya mun ba muka gaisa shi na tashi na tafi gida sai ranan nan ba kowa na ne yan aike ta take zuwa mm. ta ce ba za ta ba to shi kuma na kira waye shi na kira waye shi ba zan samu ba sai na shiga gidan kaninsa mm. sai na ce dan Allah su ba wa ƴaƴansu idan sun dawo su siyo min kayan miya mm. su ba ƴaƴansu idan sun dawo kafin fito ko fa zama ban ba ko gaisa ba mi ba har an kulle min gida to na fa sa kiwal da na rufe sai aka dora kwado akai Jamulok kika jake kenan. Eh na sa jamilu na rufe sai aka dora kwado kai Na zo a ni ba kwado na sa ba. Sai na tambayi wani wanda na bashi a sai ce wallahi ya je ga babba ya rufe gida. Mm. Amma ta takameme gaskiya bai ga kowaye ba. amma shi wanda ya rufe gidan nan yayi sai nuna min hanyar da sai ce to shikenan na zauna ina tsaye sai ga kanin nasa wanda na shiga cikin gidan ya zo sai ce wanta lafiya sai nake gaya mai gashi gashi gashi gashi ga abin da yake faruwa sai ce to waye to ya rufe miki gida ke kuwa sai ce wallahi kaga ban sani ba sai ce a ya kwado Mm. sai na ce to shi kenan aka bige kwado da aka bige kwado sai aka kira shi mijin nawa sai aka mm. ce mai gashi an rufe gida sai ya ce shi ya sa a rufe gida an ce mai yawo na na tafitin safi to shi ya sa abokin sa don haka kar in shiga mai gida sai ƙarna sai ce mai a'a ba fa yawo tafitin yanzu ba na shiga cikin gida na na tambaya an ce ko zama ba ta yi ba eh a shi dai a rufe mai gida wata ta faɗa mai ba za ta yi mai ƙarya ba to a rufe mai gida sai dama ba gidan kuɗe ba me da ita gidan ba ɗaya amma a garfa ba sa ne. ita ba sa nan wai sai yatta yatta ne ne ka ce ba za ta ba sai ce shi dai kan in shiga mai gida sai na kira baban mu sai na gaya mai sai ce to shikenan in tawo mm. inda ya ce kan in shiga mai gida in tawo sai na tawo da na tawo ina zaune to baya nan sai mahaifiyar shi sai ta ce lalle lalle sai na dawo mm. mahaifiyar shi na ce baban ya ce a ba za ta tuna shi ya ce ta tafi a bari dai ya ba a san dalilin da ya sa ta taho ya ce ta taho ba Na ce baban ya ce to kenan koma na koma da na koma a ranar da na koma to girki na ne to ni kuma ban san girki na bane ba sai da na koma da daddare na koma kawai sai ne kwanciya ta to kafin ki tashi gari ya waye lokacin mu ya can mana gare ku abokan aiki thank you Música